Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. To da a ce an kasa yi samsam gwada a ce an ɗan makara, don haka ko da yake sallah ta wuce, za mu kawo muku wasu amsoshin tambayoyi kan yadda ake laya a nan Amurka, da muka yi niyyar kawo muku gabanin sallar amma Allah bai ba. Waɗannan tambayoyin kuwa na so haɗa yaro mai gyaran agogo samu naka ne da Alhaji Magaji mai taki Kiru Kano, masu son jin yadda ake laya a nan Amurka, musamman a wannan marra ta annobar corona da kuma shin ko akwai kasuwar dabbobi kamar kara, dabbobin kan yi tsada? Yaya tsarin inda ake yanka dabbobin laya ɗin, kamar na Najeriya da sauran ƙasashen Afirka suke? Shin menene bambancin yadda ake sarrafa naman dabbobin lai a Amurka da kuma Najeriya da sauran ƙasashen Afirka? sannan za a ji ɗan abin da ya rage na ansoshin tambayoyin Malam Dauda Garba bin Afon Fataskun kan tarihin kare-kare. To bari mu fara da ansoshin tambayoyin su haɗa yaro mai gyaran agogo samunaka da Alhaji Magaji mai taki iru Kano kan yadda ake yin layya a Amurka kamar yadda muka zayyana ɗazu. Idan masu tambayar na saurare ga ɗan Najeriya da ɗan mazaunin Amurka da ke birnin Boston madakin samunaka Alhaji Garba Suleiman da amsar ku. Duk masu sauraronmu yadda ake gudanar da sha'anin layya a nan Amurka a wannan lokaci ya bambanta da shekaru da suka wuce da ba wannan annoba. Bambancin kuwa shine yadda za a ce in ma ka je wurin sayan dabban sai ka tsaya nesa da wani sai ka sa abin kare hanci da sauransu to ɗaya daga cikin abubuwan da yake faruwa kenan a wannan lokaci na yin layya sai kuma tambaya ta biyu shin kasuwannin dabbobin nan da ake yin layya da su a nan a amerika su masu dabbobin sukan tsawwala kuɗi ganin cewa wannan lokaci ya karato na yin layya ko ku a'a to a nan hakikanin gaskiya akwai bambanci yanzu komai ba wai a afirka ba ko najeriya ko ina komai fa ya tsawwala ya tashi a nan amurka ma komai kudin ya karu bisa da lokacin <laughs> duniya kwance amsar wannan tambayan kenan masu mu sai kuma tambayan shi alhaji magaji mai take kiro kano state ta uku inda yake tambaya menene bambancin yadda ake sarrafa dabbobin yin layyan lokacin babban sallah to anan nan ne gizo ke saƙansa bambanci kuwa shine na farko dai dabbobin nan wajen sai da su kamar yadda ya tambaya ta biyu wurin da ake sai da dabbobin nan ba a'a wai kasuwa ne za ka je ka saya ba ko ku a'a ana yawo da dabbobin nan ne ka gani ka tsaya ka tare ka saya ba a'a wato zan yi misali kamar zai yiwu ma zai kasance nisan inda za ka je ka sai dabban zai kai daga zari zuwa kaduna inda gonaki suke to nan ake aje dabbobi talo-talo ne kaji ne awaki raguna duk tumaki da sauransu dawakai aladu dukannan ake kai su manoma suke ajewa ba a bari wa'annan dabbobi su kusanci cikin gari to ɗaya daga cikin bambanci kenan game da yadda ake sarrafa layya na biyunsu ba za ka je ka sai rago ba ko tunkiya don ka zo ka layya ka kawo gidanka ko kofar gidanka ka ce a ka danne kayanka ba ba zai yiwu ba doka ne wato sai dai ka yanka a can a gonan ka gyara ko kuma ka ɗan basu dan wani abin ihsani su feɗe maka su gyara maka ka ɗauki namanka sannan ka yi gari da shi amma ba ka ɗauko dabban ka yanka ba a nan cikin gari domin kana danna dabba za ka yanka ko da kaza ne to wani zai kai karanka cewa gashi wani mare imani ya danna kaza ba mara rago ba a cikin jama'a <laughs> zai yanka ta to kaji bambance-bambancen da ke tsakanin yadda ake sarrafa layya da munan gida kenan bisa yadda ake yi a nan a amerika kuma bugu da ƙari yin layyan a nan yadda su sukan sarrafa za ka ga mutum ya je ya sai dabban sai a rubuta sunanka a kunnen dabban ka barta a gonan wato kamar yadda hausa sukan ce ne ba a fafa gora ranar tafiya ana sallah saura kwana biyar ko goma za ka je gonan idan ka je ka siya ka biya to lambobi ake manna musu a kunne dabbobin sai a sa kamar namba 1 ko namba 2 wato lamba ta ɗaya ko ta biyu a kunnen dabban da ka siya to in aka manna mata wannan dabban aka makala da wani mashin ake mannawa in aka makala to ba wanda za kuma a sayar ma da wannan dabban an riga an sayar maka sai a je a baka a rasit ɗinka ga sunanka ga lambar dabban za a baka kuma lokaci ga lokacinka in baka zo a wannan lokacin ba to sai ka jira har sai an zagayo an zo kanka kafin ka yi wannan layya to ɗaya daga cikin bambancin kenan wancan lokaci da muka yi fira da ita halima jimrau akan yaya ake sarrafa naman da muke ci a nan har na yi bayani akan cewa akwai halal meat to wannan halal meat shine ake cewa wanda yanka ta ake yi wanda yake musulmi su suke ya ma fi tsada musulmi su suke yankawa da kansu tafi da shi kasuwa amma sauran dabbobi kuwa kamar shanu haka bindiga ake sawa kamar goshinsu sai a harbe su in aka harbe su da wannan bindiga sai su faɗi kamar sumammu to in sun faɗi sumammun nan fa shikenan sai a ɗauka a rataye sai fiɗa raguna tumaki duk haka suke musu harbe su ake yi to daga baya ne masu tausayin dabbobi suka kawo dokan cewa ba sai da a rika harbewa ba to yanzu duk da haka dai ba a rabu da bukar ba sai a yi shokin ɗin dabba in ta zama an yi shokin ɗinta wai ta mutu cikin sauki sai abin nan a gyara ta a kai kasuwa shi yasa a wannan lokaci na ceto duk wanda ya zo amerika duk naman da zaka ci dai in dai kai kana <laughs> musulmi da ka yi bismillah dai ka ci saboda yadda aka yanka dabbobin nan ba bisa ka'idan musulunci ba ne kuma ba dole ne a ce a'a don kai kana musulmi sai sun yanka maka yadda tsarin musulunci ya ce ba a'a yadda dai suke so su yanka abinsu su gyara su kai kasuwa to haka za su yi wato kamar misali ne ma yadda yara wanda suke a nan amurka wanda aka haife su a nan 'ya'yan kamar mu kazo zo nan muka daɗe a nan to yaron da duk bai shekara kamar biyar ya yi wayo ya san komi bai taɓa zuwa afirka ba to zai sha mamaki kuwa tun da yake ko kaza kaza wannan ba zai taɓa ganin kaza da rai ba in dai ba an kai shi gonan ba ne ko ya je gonan ya gani ballantana ya ce ya ga akuya ko wani sa ko wani abin nan sai dai ya gansu a talabijin ko a hoto abin da zai iya gani kenan amma ya ce ya ga kaza da ranta ko abin a cikin gari ba zai yiwu ba ka ga ma dabba da rai a cikin gari ba zai yiwu ba in dai ba ka tafi gona dinnan nan ba ka bar gari tafiya mai nisa sannan ka gansu. To sai kuma ƙarshen ansoshin tambayoyi kan tarihin ƙabilar kare-kare da ke arewa maso gabashin Najeriya. Idan mai tambayar na saurare, ga wakilinmu a Bauchi Abdulluham Muhammad da ci gaban ansar da ya samo daga sarakin yankin kare-kare ɗin wanda ke da zama a garin Bauchi Malam Abdullahi Babayo Jalam, ɗan madamin Jalam Ciroman Kurkur, wanda Abdulhab ya ci gaba da tambayar su cewa. mu ban sani ba ko kai akwai wani abin da yake ban tambaye ka ba kake so ka gaya wa al'umma ma a ji gaba ke daya duniya a'a wato wannan ba zan ce akwai wani abin da yake so jama'a su ji ba eh. in jama'a suna bukatar su ji wani abu eh. suna sake tambaya eh. sai su tambaya dan abin yana da yawa yawa haka ne saboda yawan abin eh waka dan kutsuro watakila akwai kasan ban iya tambayan komai da komai ba <laughs> eh. tunda kamar yadda dai na zo maka ne ga yawa to wato a takaice akwai wani abin da ya kamata a ce al'umma su gane eh. da yawa daga cikin abokan zama hmm. sukan dauka cewa kare kare wannan ranar da baka labari ta eh. labara ba nan sun dauke ta wata rana ce ta tsafi oh. abokan zama <laughs> waɗanda ba su san menene ba yawwa eh sukan ɗauke ta rana ce ta tsafi za a ce ai yau kare kare suna tsafi suna al'ada <laughs> ba san ko an fito ne a eh, gode wa Allah akwai dalilin su na faɗan haka to dama can sai kasance al'umman kare kare cikin su shugabannin su masu gudanar da wannan aikin na wannan bikin eh. shugabannin bikin eh. mutane ne masu basira saboda haka ina tun kafin ma a ce an fara sciences a makarantu su suna yi tunda shi shugaban zai je ya samu guri mai dan faɗi daidai sai ya musu bayan ruwa daidai ya ba su taki daidai duk abin da zai yi wa wa'annan filin eh. zai daidai ne sai ya ɗebo iri wato eh. ya kawo gero ya shuka ya kawo dawa ya shuka ya kawo maiwa ya shuka ya kawo duk irin wannan da maka bayan yawa sai ya shuka zai ba su equal treatment yana lura da su na tsawon eh, sati biyu eh, in yi lura da su to kaga irin wannan za ga wanne ya fi kyau to duk wanda ya fi kyau daga ciki eh. sai ce to zai ba da shawara a wannan ranar sai ce jama'a na ga cewa iri kaza ya fi kyau zai yi kyau ne saboda experience da yi eh, yawa na ga iri kaza sai yi kyau don haka ina ba da shawara bana a shuka iri kaza ka gani wato kimiyyan nan kamar yadda ka faɗa eh. tun ba yau ba su yawa mutanen mu kakannin kakannin mu eh, suna da wannan basira na yin gwaje-gwaje don a ga menene zai fi kyau da yanayin guma don saboda mai yanayin gun shine daɗa zaburar da irin nan ya to ya yi kyau haka yawa to amma ga waɗanda ba su sani ba hmm. sai sukan ɗauka cewa ai wannan mutumin shugaban da yake wa'annan ɗin <laughs> tsafi yake zan cewa za a yi kaza za a yi kaza to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin alhaji garba suleiman madakin samunaka da kuma ɗan madamun jalam malam abdullahi babayo da wanda ya haɗa mana sautin haili hailu da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim kaɗa masu Garba ke cewa sai makon gobe.